من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin da ya raye da mu zuwa ga wannan lokaci mai albarka domin gabatar da wannan ibada mai albarka tabbas ya zama wajibi mu gode masa bisa ga wannan babban ni'ima da ya yi mana a lokacin da muka yi sallar juma'a da wasu 'yan uwa a nan masallacin rana ita yau ko wasu masallatai ya namu amma a yau mu waye gari ba da su za mu yi sallah ba Allah ya amshe su muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masu dab da zan fito dinnan kamar yadda wasu 'yan uwa suka samu bayani na majika daga nesa kamar malam ya yi maganar in ba kuskuren ji na ba akwai shugaban jama'atu izalatul bida wa ikamatu sunna na jihar kaduna wanda ya dan yin murabus dan wani ya ci gaba a lokacin da yake bai da lafiya shine shugaba alhaji muhammad tukur isa ɗazun nan allah ya yi mishi rasuwa kuma bayan sallar juma'a za a yi masa jana'iza a can masallacin juma'a na angwarimi muna roƙon allah tabaraka wata ta'ala ya gafarta masa rashin lafiyan da ya yi allah ya sa ya zama kafara ce a gare shi ayyukan shi na alkhairi da ya yi muna da allah ta'ala ya amshi waɗannan ayyuka kurakuransa allah ka yafe masa sannan akwai wani ɗa ga tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji abba musa rimi shi ma da allah ya mashi rasuwa jiya to muna roƙon allah ta'ala da su da waɗanda muka sani da waɗanda ma ba mu sani ba dukansu gaba ɗaya muna roƙon allah ta'ala ya gafarta masu in ta mu ta zo don tabbas muna kan hanya allah ka sa cika da imani malam da alaramma da suka kaddamar da wannan ibada mai kima kwarai da gaske muna roƙo allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi kuma alhamdulahi kamar da aka yi wani sanarwa wancan lokaci malam ya ɗanyi kwana biyu babu lafiya ta wannan alama ce cewar ya yi lafiya to muna fata shi ma ratibi ya Allah ina mana lafiyarsa alhamdulillah shi ma yana samun lafiya da sauran yan uwa dai <clears throat> marasa lafiya duk baki ɗaya Allah ka ba mu lafiya sannan bayan haka yan uwa sanarwa ce muke so mu dan gabatar kamar yadda dai kuke jin abubuwa suke ta gudana a ƙasa musamman dai game da wannan larura ta covid-19 to ba sai mun jira an ce mana kaza ba ah, za a rika takaita lokacin sallah takaita bayani da gabatar da sallah kan abin nan sabanin in Allah ya yayi mana sai a yawaita bayani idan larura ta zo sai a takaita bayani wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ka yaye mana wannan laruras da wannan ne mu nan masallaci da yanwa da muke ake kaddamar da karatu tsakanin magriba da isha'i aka ba da shawarar a dakatar ma da karatun Eh, har zuwa lokacin da an rufe makarantu nan ma ai makaranta ce ko karatun da ake tsakanin <clears throat> magriba da isha'i sauraka yan waku ya haƙuri duk abin da aka ce mu yi haƙuri mu yarda mu yi dan allah lokaci ne mun gane wannan ko sannan bayan wannan eh, muna godiya ga allah tabaraka wa ta'ala eh, da ya kubutar mana da waɗannan yara na katsina ɗin nan ana boko haram ne ana yan bindiga daɗi ne ana yan menene akwai bayani amma larura ta sa ba za a samu damar yin bayani ba eh, akwai laujuna cikin naɗi to amma lokaci zai zo insha Allah mun gode wa Allah da ya yaye mana domin wannan kamar yadda malam ya faɗi ne addu'a ce Allah ya ƙara kare mu Allah ya ƙara kare mu to akwai wani abin da mance eh, bayan Allah muhimmai ai shikenan ko eh to madalla eh yawa sai shawara ga gwamnati ko kuma in ce ga eh, aids na governor Kaduna musamman ban sani ba ko akwai hukumar ma'aikatar kula da addinin musulunci a Kaduna ko babu wallahu alam ban sani ba ban sani ba amma da akwai ta idan gwamna ya je taro ko ya yi mitin musamman muhimman abu irin wannan na covid-19 din gwamna in ya yi policy statement a fahimta ta kowane bangare sai ya ɗauki nashi ya je digesting ya tara stakeholders a tattauna ga abin da gwamna ya faɗi ya za mu bulluwa al'amarin nan ya kamata in har akwai hukumar kula da al'amarin addini a jihar kaduna by now ban ce wai a gayyaci sunusu ba ba na so don allah ban so amma na san muna da majalisa ta malamai ta jihar kaduna wannan hukuma ta addini sai ta gayyato wannan majalisa ko shugaba da mataimaki sakatare da mataimaki ba wai taron ɗauka amarya za a yi ba a zo a zauna to ga abin nan fa ya ƙara dawowa ga abin da gwamna ya ce saboda haka muna so mu tattauna da ku ya ya kamata al'amuran masallatayyan namu me ya kamata mu yi me ya kamata a yi me bai kamata a yi ba abinda muka tattauna za mu je mu kai wa gwamna mu ce ga abinda shugabannin addini suka ce a tsaya a wato ya zama na muna da murya ɗaya ko akwai hukumar addinin ko babu ita ko mataima an ce akwai mataimaki mai ba shawara kan masallatai mataimaki mai ba shawara mai aiki irin wannan mai aikin su mai aikin su gwamna ku taimake shi ne taimakon sai mun yi bayani mun taba ce ya zage ka kuma gaskiya ce aids bangaren ka sai ka tara yanzu ga dan wane na bangaren political waye a da in abu ya ya tara 'yan siyasa da jama'a gari sai to ya kuka gani ya kaza sai kwasa sai je kai a gwamna to kai eh, honorable ya ka gani eh kai dai abinda suka faɗi gaskiya ne amma wuri kaza da kaza ina ganin a fahimta ta na yi magana da su ga abin sai a fito da abu guda ɗaya a gazetin Allah sauƙaƙa mana Allah ya sauƙe mana Allah ya sauƙe mana maganar malam kowa kuɗi da wanda ya je kusa da gamna dan nema kuɗi yake nema kuɗi ne Allah sauke alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal wa sami wa ta'a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 في النفس أو الكون جميعا من عند الله تبارك وتعالى كما قال جل شانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير عباد الله فصلوا وسلموا على حبيبكم المصطفى كما أمركم بذلك رب العالمين عند قوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنئم وأكرم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين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 اللهم من أراد بنا مكرا فامكر عليه يا رب العالمين اللهم رد عليهم مكرهم اللهم رد عليهم كيدهم اللهم باعد بين قلوب الظالمين كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بين قلوب الظالمين كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بين قلوب المجرمين كما باعدت بين المشرق والمغرب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا يا رب العالمين اللهم